الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قد wa Allah madaukakin sarki wanda cikin يا ya يا mu rayuwar wannan yammaci da albarka في gaba مؤسس قراءه بالكاف كيف نربي اولادنا باب كاشي اكن رقم مشدا والزمان لمتى رقمي لمشدا وتؤمنوا بالقدر خيره وشره قال يأتي وتؤمن بالقدر خير وشره وما في إيماني بكدره alkhairinsa da kuma sharrinsa dama can tun a farko hadisi ne yake yanyanke mana wanda yake magana a rukunin imani guda shida wannan shi ne na shidansa sai yake rawawun muslim ma'anar hadisin nan annabi a imam muslim ya ruwaito sannan yake shi imani da kaddara din. الرضا بالقدر خيره وشره سين يدى تقدر من الخير لكما من شره لأنه بتقدير الله ما أخذ ما أخذ بالأسباب domin wannan alkhairi ko sharri din yana faruwa ne da kaddaran Allah madaukakin sarki tare da mutum shi bawa ya yi da sabbuba yi riko da wanda shi ne hukuni na shida na imani yin imani da kaddara ma'anarsa ne wannan shi ma ba wai ya kasa da sauran hukunan bane aka kawo shi a ƙarshe shi ma dai yana daga cikin dai rukunin wanda idan mutum da bai imani da shi ba ya kafurta kuma ya fita a musulunci duk wanda ya kafirce da kaddaran Allah ya fita a cikin addinin Allah ma'anarsa shine cewa ta yi imani da cewa Allah madaukakin sarki ya san duk wani abu wanda ke kasancewa a cikin halittunsa gaba daya wanda zai zo ya kasance nan gaba duka Allah ya sani wannan shi ne imani da kaddara amma suna nan su biyu ne alkadar wal alkadar shi kuma kaba shi ne kai imani cewa Allah maɗaukacin sarki shi ne samar da komai kuma yana faruwa gurgudun yadda ya kaddara shi kuma yana faruwa gurgudun yadda Allah maɗaukacin sarki ya so ya faruwa wannan ne alqada to yin imani da kaddara shi ne Allah maɗaukacin sarki ya kaddara wasu abubuwa tun tun a asali kafin mayalici mutum kuma ya sani maɗaukacin sarki cewa yadda ya kaddara zai faru a lokuta sananne a wurin shi a wuri sananne a wurin shi kuma zai faru ne kamar yadda Allah madaukakin sarki ya kaddara din shine imani da kaddara a bisa ga wannan abin da muka faɗi a yanzu za mu iya gane cewa imani da kaddara ya kunshi abubuwa guda hudu dukansu martabobin imani da kaddara ne na farko imani cewa Allah maɗaukacin sarki ya san komai a jumlance da kuma a fassalai tun a azali har a gada Allah madaukakin sarki ya san komai faqad alima ma kana wa ya sayakun ya san abin da ya kasance ya kuma san abin da zai zo kasance wa alima ma ya yakun kuma ya san abin da bai kasance din ba kuma laukana kaifa yakun يا kuma sani idan ma ya kasance يا zai kasance Allah ya san shi Allah ya ce ma asaba min musibatin fil ard ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن أن نقرأها إن ذلك على الله يسير. الله من وكتم فرشيتي باب وتمصيبة ولا زي سامو أبن كتا كوكو يساليكو كو a jikinku a kan ranku face yana cikin littafi lauhin mahfuz Allah ya kaddara yadda zai iya faruwa hakan nan a cikin littafin sun min qabli an nasra'aha kafin ma mu kasai da sammai da kasan Allah ya riga ya kaddara shi tun kafin ma yi halittar inna zalika ala Allah yasir wannan mai sauki ne wa Allah ba wai yana da wahala bane kar ka yi tunani ta ya za yi a rubuta abu tun lokacin da bai faru ba kuma abin ya zai faru kamar yadda aka rubuta wannan mai sauki na wurin Allah abin da ya sa ne babu wani abin da zai kasance face sai da izinin Allah da kuma yardansa ba wani abin da zai motsa cikin mulkin Allah face Allah ya sani kuma ya yarda ya yi izinin aka ya faru shi yasa Allah ya ce ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum duk wani abin da ya same ku ya ku mutane na musiba a ban kasa ko kuwa a kan kawunanku na cututtuka ko kuwa yunwa ko musiba na yin alwantar dukiya duk wannan illa fi kitabin min qabli an nabra'aha mun riga mun rubuta cikin littafin lauhin mahfuz kafin a yi litta inna zalika ala Allah yasir wannan mai sauki ne wa Allah madaukakin sarki martaba na biyu na imani da kaddara shine ka yi imani da cewa Allah madaukakin sarki ya rubuta wannan abubuwan da yake faruwan a cikin littafin lauhin mahfuz na farko ka yi imani cewa Allah ya san komai na biyu ka yi imani cewa Allah ya rubuta komai abin da ke faruwa a duniya a cikin littafin lauhin masu kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi samawati wal ard inna dhalika fil kitab inna dhalika 'ala Allah yasir Allah yake shin ba ku sani bane Allah madaukakin sarki ya san duk abin da ke sammai da kasai wannan abin nan da ke sammai da kasai yana cikin littafin lauhin mahfuz kuma hakan nan mai sauki ne wa Allah madaukakin sarki ya sani abin da ke sammai da kasai na halitta ilimi cikakkiya kuma ya tabbatar da shi a cikin lauhin mahfuz wannan ilimin al'amari ne mai sauki a wurin Allah babu abin da zai iya gagare shi a cikin sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yace kataba Allahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50000 sana Allah manaukakin sarki ya kaddara kaddaran halittunsa kafin ya halitti sammai da kasai da shekara dubu hamsin ya riga ya yi bayan shekara dubu hamsin sannan ya zo ya halitta قال وعرشه على الماء أو أن الوقت دول من شيكرون العرش فينا كان martaba na uku imani da cewa duk wani abin da yake kasancewa to ba zai kasance ba sai da son Allah duk wani abin da ke raye zai kasance a rayuwa sai da izinin Allah duk wani abin da ya mutu yayi ne da izinin Allah wannan abin kuwa babu bambanci yana da alaka da ayyukan mutane ne ko kuwa yana da yana da alaka da abubuwa na Allah madaukakin sarki wanda yake yi Allah madaukakin sarki yake wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhda ubangijinka yana halittan abin da ya so yana halittan abin da ya so kuma yana zabi daga cikin halittun wanda ya so kuma yake huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha' Allah shi ne suranta ku a cikin ma'aikiyarku kafin halice ku kafin a haife ku Allah ya yi shi kuwa kamar yadda ya so ne so mashi'ar Allah dole sai ya aiwatar kamar yadda ya kaddara Allah madaukakin sarki ya ce kun in tukhuma fi sudurikum aw tubiduhu ya'lamuhu Allah ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير da ya musu in kun ɓoye abin da ke zukatanku ko kun bayyana Allah ya sani don ya san abin da ke kammai da kansai kuma wannan Allah madaukakin sarki mai iko yi ne a kan komai martaba na hudu na imani da kaddara shine imani da cewa duk wasu abubuwan da suke kasancewa a duniya sama ne ko kasa halittun Allah ne komai bayan Allah halitta ne cewa babu wani kwaya komin kankantansa cikin sammai da tattai to Allah shi halicce shi shi ne ya halicci motsinsa da kuma surunsa duka la khaliqu ghayruhu wa la rabbu siwa babu wani mahalicci ban da babu wani ubangiji bayan shi Allah madaukakin sarki yace Allahu khaliqu kulli shay wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah shine mahalicin komai kuma yana da iko yin akan komai kuma ya san komai ya riki komai ya kuma san abin da ya halitta wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah shine ne ku da abin da kuke aikatawa gaba ɗaya shi halicce shi to imani da kaddara tana da amfani kwarai daga cikin amfaninsa na farko mutumin da ya san kaddara ba zai dogara da kowa ba sai Allah a duk lokacin da zai yi sababi idan ya fito nema ya sani yana da imanin cewa iyawanka karfin nemanka ko abubuwa nashi da zai ba shi ba Allah shi ne mai bayarwa kuma ba zai samu fiye da abin da Allah ya kaddara ba ba haka bawan da ya san kaddara da zai dogara da kowa ba ko dogara da sababinsa fitowansa da yake yin nan baya dogara da shi ba shi ne dogaronsa ba Allah shi ne dogaronsa wannan sababi ne kawai domin Allah madaukacin sarki mai yi ne a kan komi na biyu bawa wanda ya san kaddara ya kuma imani da shi ba da zai ji da kai kansa ba a kan abin da Allah ya bashi duk wani abin da Allah ya bashi da zai kalli kansa ya ce masha Allah shi ya kai ya san shi bai kai komai ba ba tare da Allah ba domin samun wannan ni'ima daga wajen sa ne shi ya kaddara shi shi ne ya kaddara sababin alkhairi da kuma abin nan abin nan naja wanda ya samu so duk wannan baya bayan Allah idan ya san haka ba zai girman kai ba ba zai ji da kansa ba na uku ba wanda ya yi imani da kaddara zai samu natsuwa a cikin zuciyarsa da abin da ke gudana na kaddara da zai samu damuwa ba ya san cewa kullum bana illa ma kataba Allahu lana babu wani abin da zai same mu sai abin da Allah ya rubuta mana mai alkhairi ne ko ko abin da rai baya so domin duka daga cikin kaddaran Allah ne za mu takaita a kan wannan malam ya ce malhubatun muhimma akwai abin lura muhimmi muhimmi wanda ya kamata kai mai tarbiyyar yaronka ka sani yake yajibu ala murabbi an ya'lama ha aulad an yu'allima aulad hadhihi al-arkan min as ya kamata mai raino mai tarbiyyantar da yaro ya karantar da yaro wayannan abubuwan da muke faɗi tun a farko an yanzu tun suna karami su sani su san rukunan musulunci su san rukunan imani su san allansu su san annabinsu su san littafinsu wannan ya kamata sun suna yara a karantar da su wannan domin duk wani abin da aka karantar da yaro yana nan kamar zane ne a kan dutse yana da wahala a shayi. malam ya ce qissatu ra'iatan mufidata ga wata qissa mai ban mamaki mai daɗi mai amfani ya ce an mu'awiya ibn al-hakam as-sulami an wato daga mu'awiya dan hakam as-sulami Allah yi masa yadda ya ce وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوالية يتهنا لو تبيوا تنامون سيو لكن سيوينا sai ta tafi dutsen hudu zuwa ga wani wuri wanda ake ke da shi da wariya domin su je su samu abin da ya za ta yau, wani rana tana isowa sai na gani na ganta fa inna dhibu qad dhahaba bi shafi cewa kura ya riga ya tafi da tinkiya guda a cikin wayannan tinkiyoyin min ghanamiha wa ana rajulun min bani adam ni kuma mutum ne daga cikin yayan annabi adam duk abin da mutane ke yi ni ma ina yi a ah, safu kuma ina kushi kamar da kowa ke yi kama ya kafuna kamar yadda su ma suke fushi lakin ni fakaktuwa fakkatan sai dai na buge ta na mata bugu bugu guda wannan bugu bayan na yi sai na ji zuciya na ya shiga cikin damuwa wannan baiwa dinnan mai raunin nan me za ka iya ka yi a idon kura ta yaya za ta iya ta kare wannan tunkiyoyin kuma na da ce ta nan da yi ba a daitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai na zo wajen ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallam na masa bayani abin da ya faru fa'abbama dalika alai annabi sa ya yi mamakin wannan ta yaya ne nake tunani me yasa za ka dake ta akan abin da ba laifinta ba ya sai قلت يا رسول الله أفلا أعصبها يلقي يا مايكين ta شن بزن ينتا تبا ta sani, daga cikin zantuka annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya bugi bawa ko ya daki baiwa kafaransa abin da ya yi nan kafaransa shine yanta shi sai ya ma'aikin Allah ba zan yanta ta ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ne biha je ka kawo mun ita kafin ka yi kawo ta kuma ba a taituhu biha sai na zo maka da ita ba qala la sai ce mata aina ma. ina Allah yake Kultu في السماء قالت في السماء sai ta ce Allah mai sama Kola man ana sai ce ni kuma waye qalat anta rasulullah sai ta ce kai manzon Allah ne sai annabi sa sallan ya dubi mai gidanta sai ce a fikha fa innaha mu'mina kayan ta ta ita mumini ce rawahu muslim wa abu dawud muslim ya ruwaito da abu dawud kalman sakkattuha ai darabtuha na bigeta wala tamtuha kuma na mata mari wannan bawan allah ya shiga damuwa a kan kuskuren da ya yi kuma yana so ya samu kafara a kan wannan kuskure da abin da ya dace da zunubinsa tunda ita baiwar shi ne ya samu zunubi a kanta da wannan kuskure to ya yanta ta kawai sai ya fitar da wannan baiwa daga cikin mulkinsa yanzu ba shi da wani yanki akan wannan baiwa bayan ta samu yanki duk da cewa baiwa ce ana iya da sheta ɗin a babin cewa ana ladabtar da ita ana iya kuma dauke ta akan yana kwaɗayi akan dukiyarsa amma duk da haka ya ji cewa shi ya yi laifi da haka yana da kyau mutum duk lokacin da ka laifin nan ka ji shi ka nemi hanyar gyara kar ka tsaya a kai ka ci gaba duk wanda ya ci gaba a kan zunubi to ka ba yake yi ko da zunubin da ya yi kankani ne mace ce mai rauni yaya za ka iya da wannan kura wanda yake so ya ɗauki abin nan kinkiya amma kuskure ya sa ya da ta sai ya kasance ka fara yin aka shi ne yin tata wannan shine shari'ar musulunci a koyaushe tana neman sababi ne na yin bayi ba dan musulunci ba ba cinikin bayi bai tare ba yau ba dan musulunci ba da cinikin bayi bai tare ba yau wannan shine musulunci sabanin shari'o'i na wasu kafirai suna halarta wa kansu azabtar da bawa kamar yadda suka zo yana cikin abin da suke yi za su bude kamar kura ko zaki ko abu take ci wa bawa su dinga kallo suna murna suna anashuwa suna daɗi suna shan su gan yadda wannan zakin zai je ya farauci wannan dawa kuma daidai ne ba komi ba wanda zai hana shi domin suna ganin fifikonsu a kan duwani halitta ba su ba ba za su yi komai ba laifi ba ne Masu ba a kansu ne suka yi ba kuma wannan abin ai yau bai kare a jikinsu ba yana nan cikin jininsu suna nan wanda ba shi da hakuri yana iya fitar da shi a lokaci kaɗan sai ka gane shi wannan mari ya yi shi ne lokacin fushi amma ya ji ba daɗi a kai ya zo wajen jagora mai adalci sallallahu alaihi wasallam sai ya ce sai mata jarabawa ina Allah yake Allah na sama wannan baiwa ce ba wani karatun da ta yi amma mutane a yau har yanzu za ka samu da wanda ya tara littattafai a cikin gida ya yi sama bai yarda da cewa Allah na sama ba imaninsa shi ne cewa Allah na ko'ina kuma ba wai yana ko ina da ilimin sa bane yana ko ina da zakin sa mun san me zaki wato yadda nake tsayen nan zaki na ne idan na tashi za dan mu ba ne zaki na kenan to Allah yana nan da zakin sa a ko ina abinda suka yi imani da ita kenan amma ga wannan baiwa ina Allah yake kace Allah na sama kuma ya yi ikrari da ita a kan wannan Allah na sama me ake nufi da sama a nan yana cikin sama ne ba haka bane watakila tunaninmu ya yi ya ɗauka cewa Allah na cikin sama ne ba wani a cikin abubuwa sama nan alitan Allah ne Allah ne halitte ba wani daga cikin alitun Allah wanda zai iya Daukan Allah babu shi to Allah na saman sama ne yana saman sama ne saman nan alittarsa ne ya yi kuma yana da iyaka to Allah na saman sama tun kafin ya bi sama ɗin al'arashinsa yana kan ruwa kuma ya ruwa ya fi duniya ruwa ya fi duniya girma to malam yake min fawaidil hadith wal fiqh daga cikin fa'idodin wannan hadisai wanda muka kawo da kuma fiskan wannan baiwar Allah wanda muka faɗi yace akwai fa'idodi cikin su kana sahabatu yarji'una inda ayi mushkilati walau kanat saghira إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلموا حكم الله فيها cewa sahabban annabi sallallahu sun kasance suna komawa ne wajen ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam a duk lokacin da wata mushkila ya taso ko da karama ne domin su san menene hukuncin Allah akai a yau mutane ba haka suke ba ba sa koma ga Allah ko manzonsa domin mai idan su aka karanta musu littafin Allah akan wannan hukunci ba za su yarda ba in aka gaya musu sunan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam akan wannan hukunci ba za su yarda ba kenan ba su koma gare shi ba mala ya ce na biyu Allah ya ce fada wa rabbika la yu'minun Allah ya ce a a a na rantsa da ubangijin ka kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yu'minuna ba su imani ba a lokacin da za su yi imani hatta ka fi ma bayyana bainahum har sai sun sanya kai ne alkali akan abin da ke gudana tsakanin su na yau da kullum kuma idan kai hukunci din la yajidu fi anfusihim haraja ba su samu cikin zuciyarsu wani damuwa mimma qadaita cikin abin da ka ukunta. ko shakka ko rashin yadda babu wa yusallimu taslima kuma za su mika wuya da abin da ka hukunta Allah ya rantse da kansa mai daraja cewa wa'annan ba mumunai na gaskiya bane kafin su zama muminai na gaskiya sai sun san ya kai annabi sallallahu alaihi sallam sai ne hakim mai hukunci cikin abin da ke akuwa tsakaninsu na janin jaka ne cikin rayuwarsu kuma za su dinga hukunci da littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi sallam bayan mutuwarka sa'annan kuma abin da ka hukunta ba za su samu cikin zuciyarsu wani kunci ba cikin abin da hukuncin na ya faɗa za su yadda da shi yadda cikakkiya don haka hukunci da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na littafin Allah da sunnansa a kowane abu daga cikin sha'anin rayuwa dole ne yana cikin imani wanda bai yi da shi ba ba shi da imani Allah ya ce la yu'minu ba su imani ba mana ya ce na uku fa'ida na uku shi ne cewa in inkaru rasul sallallahu alaihi wa sallam ala sahabi barfa dariya wa ta ضربه للجارية وتعظيمه لذلك الأمر كين النبي صلى in karin da ya yi akan wannan sahabi wanda ya biki wannan baiwa da girmama abin da ya yi na duka wannan yana nufin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam mai adalci ne bayan bambanta tsakanin wani mai daraja da wanda ba shi da daraja baya bambanta tsakanin sahabbansa da wani wanda ba ka ba domin wannan matan ko da ba mumina ba ne annabi sa sannan zai yi abin da zai na adalci sai dai me yasa ya tambaye ta wayan nan tambayoyi kuma a ƙarshe ya ce wanta ta mumina ce shi ne cewa yanta baiwa ko yanta gawa wanda ake nufi a yanka musulmi ne ba kafiri ba a cikin alkur'ani duk inda kafara ya zo da yantawa a wuri guda ya zo da cewa mumina a wajen alkusot amma sauran ya zo babu kai mu yantawa kawai amma tun da ya zo da kalmar mumina a farko yana nufin hukuncin wannan shi ne wannan ma kuma suna nufa sallar shi ma ya tabbatar da cewa duk lokacin da aka cewa a yi yantawa a ana nufin a yanta mumine ne ina fata mun gane wannan mahabbi ne na liza a tsakanin ma ilimi amma magana mafi karfi na jumhur shine cewa yanta wa wanda ake nufi yanta mumini ne shi yasa yace fa'ida na hudu al'ittu yakun lil mu'min la lil kafir yace yantawa zai kasance ga mumini ne ba kafiri ba لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اختبرها ومن النبي صلى الله عليه وسلم يا جرباتا ولما علم بإيمانها da ya san cewa ita mumina ce amara bi iksiya ya yi umarni cewa yanta ta walau kanat kafira da cewa kafira ce lama amara bi iksiya da zai yi umarni a yanta ta ba na biya wujubu su'al an tauhid wajibcin tambaya game da tauhidin mutum domin shi ne asali da shi ake sani ko mutum mumini ne ko ba mumini ba daga cikinsu aina Allah ana iya yi tambaya irin wannan aina Allah don a fahimta wani irin imani yake da shi imani cewa Allah na sama ne ko kuwa Allah na ko'ina kuma sanin wannan wajibi ce نشد مشروعية السؤال بأين الله في تنبين متنتي وألا هنا إله وأنه سنة حيث سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جماعة سنة سنة ليس سنة يا إيه تنبين حكا نبقي مشروعية الجواب أن الله في السماء شرعا في ولا ذاتك كي ألا أنا سماء ai ala sama ana nufi akan sama لإقراره صلى الله عليه وسلم جواب الجارية domin annabi sallallahu yayi ikrari da wannan amsan wannan baiwa wani muwafaqati jawab lil qur'an wannan amsan kuma ta dace da abinda ƙur'ani qur'ani ya faɗi alladhi yaqul wanda yake cewa a amintum man fi sama'i an yakhsifa bikum al shin kun amince wanda yake sama ya kasafe ya share muku kasa kasa ta haɗe ku waye yake sama ana nufin Allah shin kun amince wanda ke sama ya share ku da kasa kasan ta haɗe ma ya tabbatar da cewa Allah na yana sama نفقت صحة الإيمان تكون بالشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة إن جنت إيماني فإياك لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله بزي إن جنت با فيها عديد شهادة سوى النبي محمد صلى الله عليه وسلم من ظل الله بعد تا يبدأ الله annabi sa akalla ya tambaye ta ni kuma wa take kai manzon Allah ne sai ce ka yanta ta shi ita ne ne dace na tara intiqadi anna Allah fi sama dalilu ala sihhati iman kutuntawa cewa Allah na sama dalili ne akan ingancin imanin mutum wa huwa wajib ala kulli mu'minin kuma wajibi ne akan kowane mu'mini yadda da haka نقوم الرد على خطأ من يقول إن الله في كل مكان بذاته والحق أن الله معنا بعلمه لا بذاته ردي أكن كسكورا ما سوى ألا نقول إلى بذاته gaskiyar al'amari shine cewa Allah madaukakin sarki yana tare da mu da iliminsa kuma yana nan a sama da zatinsa. na goma sha ɗaya wani abu rasu sallallahu alaihi wasallam lil jariyati li ha dalilu ala annahu la ya'lamu bai nema da annabi sallallahu ya nemi wannan matar baiwar domin ya ya mata jarabawa Wannan ya san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam بيت بيت يلفي وهو الإيمان الشعبي وهو رد على صوفية القائلين بأنه يعلم الغيب وأن ردي لا أتوا صوفانسي دكما صوفا آه، ما تتي النبي صلى الله عليه وسلم وقد اطلعه الله على بعض الأمور بوحي من الله تعالى Allah ya nuna masa wasu al'amura kafin su kasance ko kuwa wanda za su zo su kasance ba su yi ba tukuna ya nuna masa ne ta wahayin Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya ce alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada masanin gaibi babu wanda ke sanin gaibinsa kowa babu wanda ya san gaibin Allah Allah shi ne masanin gaibi din sai wanda Allah ya bayyana masa ma'anar ya ce na fahiya annubuwata lil aba wal abna wannan nasiyoyi ne zai tsero na annabci wanda annabi sallallahu ya yi wa iyaye da kuma yaɗa dukkansu Allah ya musu nasiya kuma dukansu ya kamata su san su yi aiki da shi malam ya kawo na farko ya ce kwana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an yi. dukkan ku makiyaya ne kuma dukkan ku za a tambaye ku kiwon da aka ba ku mabutan ilimi sun ce arra'i makiyaye shine mai kiyayewa wanda yake amintar da wanda yake kiyaye shi wanda yake nemo masa salaha abin da ya fi dace da shi ta yadda wannan abin da yake tanto wanda yake kiyayewa za zai zauna lafiya ya tafi daidai zai kasance duk wanda yake karkashinta suna nan a karkashin lurarsa da idonsa. fa huwa mutalibu bil adli fi za neme shi adalci wanda yayi tsakanin su wal qiyamu bi masalihi diniya wa dunyawiyya muta'alliqatihi da kuma tsaya akan maslahansu na addini akan maslahansu na duniya da dukkan wani abin da ke alaƙa da shi za a tarbe shi shi wanda aka ba shi wannan ciwo don haka a farko fal imamu ra'i wa mas'ulun an ra'iyyati shi shugaba mai kiwo ne kuma za a tambaye shi kiwon da aka ba shi a wata riwaya ya ce al'amiru ra'i imam da al'amir ana nufin wanda yake da khalifa umma babban shugabanci hakan nan shi da kuma sauran waɗanda suke da shugabanci komin kankantansa so ya kamata su duba cikin abin da suke shugabanta sa'annan su nemi yadda waɗanda suke shugabantar nan za su samu wato abin nan rayuwa mai kyau kuma su kare duk wani abin da zai iya cutar da su. yace warrajulu ra'in ala ahli baiti wa huwa mas'ulun an ra'iyyati mutum wanda yake da iyali a gida da yara shi za a shi game da su domin shi mai kiwo ne a kansu wajen ciyar da su tarbiyyantar da su fuskantar da su ta hanyar da ya dace karantar da su yin umarni da kyakkyawa da kuma ne da abinci da bayanin abin da suke bukata na al'amarin addininsu ya zama dole a kansu walmar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha mace ita ma makiyaya ce a gidan mijinta kuma ita ma za a tambaye ta kiwon da aka bata a wata riwaya المرأة راعية على بيت بعلها mace mai kiwo ne akan gidan mijinta wa waladiya da kuma ɗanshi wa iya mas'ulatun anhum kuma Allah zai tambaye ka da shi da haka ita mata mas'ulatun anil yin abinci a gida ita ce mas'uliyanta idaduhu tana da wannan abincin wato yinsa girkin girkewa har ya zama abin da za aikin aikinsa ne masuliya na ta ne da kiyaye wannan dukiyar miji ta ne tarbiyyantar da 'ya'yanka musamman mata da fuskantar da su hanyar da ya dace ta ne bibiyan sha'aninsu mas'uliyar ta ne musamman a lokacin da mijinta baya wasu a wannan zamani sun so su kawo wasu wato rudarwa kuma abin da ke jawowa shine zakin baki mutum yana yin magana da yawa ko a filin wazi inda za ka yi magana da yawa za ka yi kuskure za ka yi faɗi abin da za shi ka ta magana ka bari ya kasance dalili shi ne maganarka ƙur'ani ko sun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna cewa mace ba aikin ta bane ta yi abinci eh ba ka taba jin wannan wajibi ba ni na jaji sosai ba wajibinta bane ta yi abinci kai wajibinta ne ka kawo mata adabai idan ta so ne za ta yi to tun duniya yake tun da Allah ya halicci duniya tun zamani annabi adam da hawawu aikin mata ke babu kuma wani al'ada wanda za ka samu saɓanin haka haka musulunci ta samu larabawa suke yi mata suke aikin gida kuma aka ya kasance bayan zuwan musulunci ba ba ta da canza komai a kai ba so kawo wannan irin wa'annan rudar da mutane ne da kuma fata gidan mutane sai mata su zamo wani abu daban su ce ai ba aikin su bane su dafa abinci aikin ka ne ke ne ta kawo mata a bakai a zamana haudu ya dai bayan iyayenmu sun dafa mana mulki والقادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته hakan nan ma shi bawa ma ko kuwa mai hidima a gida ma'ana dan gida wanda yake wa mai gidanka aiki shi ma yana da abin da za a tambaye shi shi ma za a tambaye shi game da dukiyar mai gidanka wanda yake kiyayewa yaya yi yana ɗiba yana sata a ciki yana ɓatawa da sauransu duka za a tambaye shi a ƙarshe warrajulu ra'in fi mali abi mas'ulun an ra'iyyati mutum shi ma idan akwai dukiyar ma'aikinsa yana kula da shi za a tambaye shi mutum din nan da aka faɗi ana nufin ɗa ko ya wanda akwai dukiyar ma'aikinsu wanda shi yake kula da shi an ba shi wannan masuliya so Allah zai tambaye shi yayi so nan shi ne farkon abin da malam yake so kowane masu tarbiyya su sani cewa kowa yana da mas'uliyya. kuma kowa Allah zai tambaye shi masuliyar da ya bashi komin kankantarsa uba na da shi uwa na da shi ya'ya ma suna da shi akan a wajen iyayensu hakan nan ma mai yin hidima a gida ko bawa duk wayannan suna da masuliyya bugu da kari girman sa shi ne shugabanni suna da masuliyya babba akan waɗanda suke shugabanta معنى يتي نسيحة نبيو حين يعديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم فيه لقى عبد الله بن مسعود يتي نتي يا ما ألا الله ولذنبي نيت الجرمة قال يتي أن تجعل لله إذن وهو خلاقك zunubin da ya fi girma shi ne ka sanya wa Allah abokin tarayya bayan shi ne mahalicinka kuntu sun ma'ai sannan ce sai wanne قال أن تقتل ولدك مخافة أن يقتل معك yace na ce sai wanne ya ce shi ne ka kashe ɗanka kana jin tsoron talauci domin kar ya tare da kai cikin arzikin da Allah ya baka قلت ثم سن سنة والني قال أن تبني بحليلة جارك شين كيزنا دا ما تر مقب شنكا وترواية فأنزل الله تصديق قوله تعالى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم sai Allah madaukakin في saukar da aya كان gaskanta النبي صلى الله عليه وسلم sai ce wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhar wayanda ba su kira ubangiji daban sai Allah shi kadai wala yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah ba ta kashe rai wanda Allah madaukakin sarki ya karanta su kashe illa bil haqq sai dai da haƙƙin kisa din wala yaznun kuma ba ta yin zina sai wayannan abubuwa guda uku suka haɗu a cikin wannan sura a wannan aya kamar yadda annabi sa sallar ya faɗo ba. to wayannan hadisi hadisi wannan hadisi ya tattara ne akan wasu zunubai masu girma masu halakarwa guda uku suna cikin mubiqa zunubi mai halakarwa na farkonsu an taj'ala lillahi nidan wa huwa khalaqaka ka sanya wa Allah abokin tarayya bayan shi a halice ka wannan shi ne babban shirka wanda shi ne babban mafi girman zunubi kuma shi ne mafi girman sako Allah madaukakin sarki baya gafartawa mai yi sai hanyar tuba kawai wanda ko ya mutu bai tuba yana yi ba shi ba shiga aljanna kuma idan mutum yana yi a duniya ya fita a musulunci tubanka shi ne ya koma musulunci ɗin Allah ya yake inna Allah la yaghfiru an yushraka bih Allah madaukakin sarki baya gafarta ayi shirka da shi إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية lallai kafirai daga cikin alin kita yahudawa da nasara da kuma mushrikai suna cikin wutan jahannama za su dawwama a cikinta waɗannan su ne mafi sharrin alitta Allah shi ya faɗa ya ce waɗanda suka kafurta cikin yahudawa da nasara alin kita da kuma mushrikai masu yin shirka suna wutan jahannama za su dawwama cikin ta wa'annan su ne mafi sharrin halitta hadisai a wannan babi tana da yawa abu na biyu daga cikin zunubai masu halartarwa wanda hadisin nan ya kunsa shi ne an tafkula daga mukhafatan an yakula ma'aka kashe ya'ya ka kashe ɗanka kana tsoron talauci kashe rai haramun ne ita ce martaba na biyu a cikin zunubi mafi girma da kuma zunubai masu halakarwa kuma zai kara zunubi a kan zunubi kasancewa wannan ukuba kayiwa jinin wa jininka ne wanda ya fita daga jikinka ya kara zunubin kan zunubi mai girma kuma zai sake karuwa wajen zunubi kasancewa kayi shi ne don baka yarda da Allah ba duk wanda yake wato tsoron talauci ya hana wani wanda Allah zai ba shi ta hannunsu da yarda da Allah ba wannan shine kokoluwa na rowa babu rowan da yake wannan mutum ya kashe ɗansa sai yana tsoron talauci kuma mummunan zato ne wa Allah maɗaukacin sarki mahaliccinsa wanda ya ɗauke nauyin arzikin kowa tun farkon halittarsa har ƙarshe rayuwarsa kuma Allah yake wala tattulu auladakum khashyata illah kada ku kashe ‘ya'yanku domin tsoron talauci nahnu narzuquhum wa iyyakum mu muke azuttar da su da kudin ma wanda za a ba ku tani za a ba su tani ku inna qablahum kana fishan kabira kashin su kuskure ne babba zunubi na hukun da ya zo a cikin wannan an tazni bi halila tijari ka yi zina da matan makwabcinka zina shi ne martaba na uku a cikin zunubi mafi girma da kuma zunubi mai halakarwa dikti Allah ya ce wala taqrabu zina kada ku yi kusa da zina innahu kana fahishatan domin zinan nan alfasha ne wa a sabil mummunan anya ne mutum da bi kuma zai zama mai girman wajen zunubi idan ya kasance wannan zinan ma ta yi ne da matan makwabcinka wanda aka maka wasiya a kan ka kyautata maka aka maka wasiya ka kyautata abota tare da shi wanda kuwa aka maka wasiya karka cutar da shi da komai ta yaya zai kasance bayan ka fata mishi gado kuma ka yi haye guruminsa ka tattaka mutuncinsa kuma ka yi haɗi da makwabcinka zunubi ya taru a wurin ba kaɗan ba mana yace wa qala sallallahu alaihi wa sallam ittaqullaha wa'dilu fi auladikum ku ji tsoron Allah ku yi cikin ya'yanku wannan iyaye ne ya shafa Allah ya ce ku ji tsoron Allah yayan da Allah ya baku ku yi adalci cikin su yake muttafaqun alai yake ma'ana idini baina auladakum ku yi wato ku adalci tsakanin ‘ya'yanku wajen dukiya wa afaya da kuma kyauta wadda za ku ba su wafi kulli shai kuma a komai ku yi adalci wannan tana da sababi sababin ya zo kamar yadda ya zo a cikin sahihu muslim daga nuhman dan bashir shi ne ya faru da shi yace mahaifina ya bani wata sadaka ya bani wata kyauta daga cikin dukiyarsa faƙalat ummi sai mahaifiyata mahaifiyana ta ce wato sunanta umrata bintu rawaha sai ta ce la arba hatta tushhida rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan kyauta ba zan yarda da shi ba sai ta je ka shaidar wa annabi sallallahu alaihi wasallam wayannan mata musulmai kenan mummunai me take tsammani a wannan zamani da matan tana neman haka ya faru idan kuma ya faru ta ya za ta ce a mayar kuma ɗanta ne aka wa sahabi na ba zai yi ba ta ce ba zan yarda da wannan ba sai ka je ka shaidar wa annabi wannan cewa ta yi abu kaza fantana fa'adi ila annabi sallallahu alaihi wasallam sai mahaifina ya tafi wajen mahaifin Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya ce shaidar maka cewa na baiwa ɗa Nu'man na ba shi abu kaza sai Annabi sallallahu sallan ya ce maka afa'alta hada bi waladika kulle. duk ya yanka ka musu wannan abin da kai musu dukkan ya yanka su ma ka musu abin da ka mishi qala la a'a. sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ittaqullaha wa adilu fi auladi ku ji tsoron Allah ku yi adalci cikin ƴaƴanku sai babana ya karbi wannan sadaka a wasu riwaya na sa sallan yake karka sai damu wannan zalunci annabi ya kira shi zalunci karka shaidar mun ni ba na yin shaida kan zalunci to iyaye فرق الامر في ادم ستكاني يا ثم ما ما يكن صلى الله عليه وسلم يتي كل مولود يولد على فطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعاء ولما إياه ينشأ kada ku bar ‘ya'yanku su lankwace su bi wata hanya wanda ba shi da hanyar da Allah ya tsara su a kai ba cewa kowane yaro ana haifansa ne a kan sanin Allah a kan fitra sanin cewa akwai Allah amma lokacin da ya zo gidanka ka haife shi ka tarbiyyantar da shi baka nuna masa Allah ba baka tabbatar da wannan halittar da Allah ya masa ba da ilimi ya ganka kana yin wasu abubuwa ne wanda bai dace ba shi kuma ya tashi yana yi to kowane ɗa ana ta ne a kan fitra fitran nan shi ne sanin Allah fa ba wu yuhabbu dani to iyayensa su ne za su mai da shi in ma su mai da shi ba yahude au yu nasirani ko kuwa su mai da shi ba nasare au yu majisani ko kuwa su mai da shi mai bautan wuta ka matalin bahima tun ta bahima kamar yadda dabba tinkiya da namiji da na idan suka haifa abin nan barbaran juna me za su haifa na Sinkiyar tunkiyar za su haifa to idan suka aike ka za su haife ni tunkiya cikakke ta halittar Allah sai ya zo hannu mai tunkiyar sai yana so sa alama sai yanke kunne guda wai zama alama wannan halittar Allah ne babu Allah ya halici wannan dabba su to haka na wannan yaro Allah ya rike shi cikakken mutum ne wanda zai iya san Allah a lokacin da ya zo wurin ka kai ka canza masa wannan rayuwa ya zai bi anya ba anyan mummunai ba so ya kamata ka taimaki aikin Allah da ya riga ya yi ka juya shi ka bar shi ya tafiya kan haka da karatu da kuma abin nasiha da fuskantarwa a baya sai abu huraira ya ce idan kuna so ku karanta fadin Allah madaukakin sarki wanda ya ce fitrat Allah allati fatara an-nas 'alayha la tabdila li khalqillah dhalika dinul qayyim yace bayan wannan hadisi sai ce in kuna son ku san gaskiyar wannan ku karanta ayan Allah wanda yake fitrat Allah allati fatara an-nas 'alayha wannan shi da halittar Allah da ya halitti mutum a kai ya san Allah la tabdila li khalqi Yalla babu canji ga halittar Allah idan ya canza mutane ne suka canza shi kamar yadda iyaye za su canza yaro ya zama da yahudi ko su canza shi zama da nasari ko su canza shi ya zama mafishi dalika addinin sayyid addinin alfitra din nan shi ne addini tsayayye wanda Allah madaukakin sarki ya tsara wa mutane idan aka haifi yaro a cikin daji bai san wani addini ba bai san wani addini ba in yayi wayo in aka tambaye shi zai san Allah zai san cewa akwai Allah ba tare da an karanta da shi ba Allah ya halice shi halittarsa shi ne ya san Allah akwai lokaci mai ci gaba lokaci ya yi za mu dakata a nan wadda ya yi wanda muka yi ya yi daidai allai ba mu na dasta wadda muka yi kuskure allai dakata mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh